idan mutum a yanzu in ya fito ya ce ba abin da aka tsinana wannan yana ga ba ma wai yana so ya tozarta gwamnati ba ne ya ƙi yi wa kansa adalci ne kuma ba abu mai ciwo kamar mutum ya yi wa kansa ƙarya idan mutum yana yi wa kansa ƙarya ba ciwon da ya fi shi saboda za ka ma iya cewa hasada ne to ni a gani na maganan cin hanci da rashawa kuma kowa ya ga me ya faru da ma tsofin hafsoshin sojojin ƙasar nan wanda suka yi warwaso da dukiyan makaman nan kowa ya san abin da ya faru ko wannan karo na farko ko da ma alkalai aka kai su kotuna abubuwa da yawa yanzu ko da wannan tsari na account guda wanda gwamnatin tarayya take aiwatarwa a halin yanzu ya mai da satan ma ba mai yiwuwa ba abu ne mai wuya dama ai a hana satan ya zamanto cewar ɗan najeriya zai iya ya je rintsa ba tare da yana tunanin ana satansa a wani wuri ba shi ma wani ci gaba ne ba ma a amso abin da aka satan ba a'a a taskace kuɗin a hana satan a tabbatar cewar ba wasu da yanzu haka sun haɗa kai suna satan kuɗin ƙasan a wani wuri tunda duk inda zai fito da hanyar fitan guda ne yanzu to duk wa'annan ba za su ƙidaddugu ba ba za su ƙirgu ba abubuwa da aka yi idan na ce zan ƙidaya su na yi karya ci gaba da aka samu ba kaɗan ba ne amma dukkan wannan koke-koke da kike faɗa wanda ake yi dole ne kamar abin da ake cewa ɗaure karyayye akwai ciwo wannan ƙasa ta karye ta fuskan tattalin arziki ta fuskan tsaro ta fuskan aikin yi da sauransu kuma dukkan wa'annan fa sun ta'allaka kan tsaro ne da zaman lafiya domin dukkan abu na rayuwa na bil'adama da kika sani da dabbobi sai an samu zaman lafiya sannan wa'annan abubuwa suke biyowa baya yanzu ta fuskan in kika duba me ya hana noma rashin tsaro me ya hana karatu rashin tsaro me ya hana kasuwanci rashin tsaro me ya hana mu'amala tsakanin mutane rashin tsoro bautan allah ma kamar yadda na nuna miki maganan zuwa coci da masallaci kowa ya san irin akasi da aka samu a lokacin wancan gwamnati wanda yanzu mutane suna su yanzu ki duba ko wannan azumi da ya wuce an fita an yi kyamin laili abu ne mawuyaci da to saboda haka wa'annan abubuwa da suke faruwa da yanzu ake gani kamar har yanzu akwai ɗan kuma insha Allah cikin ikon Allah za a gansu sun zama tarihi so nan maganganu kamar yadda na nuna miki maganganu ne na na kin gayawa kai gaskiya bari mu ɗauka daga fannin cin hanci da rashawa duk wayannan bayanai da ka yi eh lalle an yi su amma ba a da kowa ba eto eh shi ai eh, wani in ka bar shi ma zai ce kama ana kama karya ne idan aka ce za a kama mutum za a kai shi kawai shikenan an ɗaure shi shikenan ya tafi kurkuku yanzu za ki ji an ce ana kama karya ko ba haka ba dole a bar kotuna su yi aikinsu kotuna kuma ba tursasa su za a yi akan aikinsu ba sun san aikinsu shi yasa ya tsarin mulki din ya ware eh, fannoni uku bangaren gudanarwa da bangaren dokoki da kuma na shari'a to wayannan bangarori guda uku kowane bangare da irin aikinsa ba kuma guda da zai je wa guda aikinsa kowa ya tsaya akan aikinsa ne ya yi aikinsa so bangaren zartarwa nasu su zartar da dukkan abin da ya kawo a na doka sannan kuma su wa'annan bangaren shari'a su kuma ga tsarin da suke na kotuna so dukkan abin nan da ba da wanda zai fita ya ce ba a gurfanar da su a gaban kuliya ba shine da amfanin abu ba wanda zai ce ba da an gurfanar ne da da da can ake watan da ake baba a kan dukiyar al'umma wa kika ji aka kai aka gurbanar a gaban kuliya cewa wannan ga laifin da ya yaci kuɗi ko kuɗin makamu ko kuɗin wani abu to wannan duka bai kamata a manta da irin ci gaba da nasarori da wannan gwamnati ta yi ba kuma insha Allah wa'annan abubuwa so masu aka yi dama ita gyara ita ke da wuya kuma bayar da za ka yi ka yi gyara akan abin da ta ɗo shekara kusan goma sha shida ana cikin barna. sakatare ka ce ba a yi noma ba saboda harkan tsaro kuma sai kuka rufe boda ko ina da ko ina kada a shigo da abinci mutane na kukan yunwa ina mafita eto eh kuma amma an yi noman ai wannan maganar noma da muhallin da na kawo maganar noma ciki magana ce akan rashin tsaro yanzu tsaro ce ta kawo al'umman najeriya da yawa manoma sun samu sun yi noma bana to wannan ba karamin ci gaba ba ne sannan kuma ƙasa kamar najeriya kowane ɗan najeriya mai son gaskiya ya san cewar ƙasa kamar najeriya ba ta da hujja ta ce ba za ta iya ciyar da kanta ba abin da ake so ƙasashen duniya su gani daga najeriya shine mu ciyar da kanmu kuma mu iya fitarwa waje mu samar da kudaden shiga to idan ba mu iya fitarwa waje saboda mu samo kudaden shiga ba wannan tun da zai ɗau lokaci me zai hana mu ciyar da kanmu mene abin alfahari a wajen shigo da abinci a ƙasa kamar najeriya abin alfahari ne in ya kama dole ne ba da muka iya amma idan ba ya kama dole ba ne ba abin alfahari ba ne da ba sai a ɗan rufe kaɗan ba a bar wasu su shigo sai an samu kayan noman da aka yin ya fara shiga kasuwa sannan a rufe boda? Eh to wannan duka akwai tsare-tsare da dama da ake yi kada a manta ne ni maganan ina yi ne akan maganan tsaro maganan cin hanci da rashawa maganan samar da aikin yi sauransu wanda kuma ya jawo kika yi wannan tambaya kada a manta cewar zaman lafiya ce ta samu sannan ma ake wa'annan tunanin da wa'annan maganganu duk ƙorafe korafe da kike ji ni nan na san cewar akwai an girka abinci akan wuta an gudu an bari na san cewar jariri a shimfiɗe a kan gado uwarta ta gudu ta bar jariri a kan gado mun ga masifa musamman ma arewa maso gabashin ƙasar nan so wa'annan sauƙi da aka samu dole ne dama idan sauƙi tun ana ganin sauƙi na farko in ta samu za a zo a shiga ƙorafi kuma na biyu sannan in na biyu ma aka samu sauƙi sai a wuce na uku yanzu sauƙin farko ta samu wannan guje-guje da ake yi na tashin bama-bamai a cikin kasuwanni da masallatai da cocina ta zama babu to yanzu kuma aka shigo korafi kan maganan abinci da sauransu wa'annan su maza insha Allahu za su zama tarihi ba wai gwamnatin ta naɗe hannunta ne da kafanta ta zauna cewar komai zai gyaru da kanta ba ne akwai tsare-tsare da dama da aka yi saboda wa'annan abubuwa da aka sa a gaba a ga cewar kwalliya sun biya kuɗin sabulu wannan shine abin da aka sa a gaba kuma ba ma shakkan insha Allahu 'yan Najeriya za su yi farin ciki za su yi dariya wa'annan abubuwa da aka sa a gaba insha Allahu kuma za a aiwatar da su domin matsalan Najeriya matsalan Najeriya babban ta rashin tsaro ne kuma insha Allahu gashi nan ana dab da fita daga cikin wannan matsala so wannan sauran abubuwa duka za su biyo ba